Jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkamu da warhaka. Barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado. Shirin da kan tattauna al'amuran da suka jibanci al'adu tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. A yau shirin namu zai karkata ne a jihar Legas da ke kudu maso yammacin tarayyar Najeriya inda al'ummar yankin arewacin kasar mazauna Legas ke ci gaba da martaba jagoranci irin na gargajiya da kuma ƙoƙarin riƙe al'adunsu. A fadar mai martaba Alhaji Mustapha Muhammad Mai Kanurbe an yi naɗin Baba Isa Sa'id a matsayin sabon sarkin Shuwa Arab da ke jihar Legas. Sarki Mustapha ya yi ƙarin bayani a game da dalilin naɗa Baba Isa Sa'id. Matsayin nan mai girma shawo Borno shine ya bashi ni ya wakilce ni in ce na da shi saboda wannan umarnin da shawo borno ya bani yau ne na cira shi na nade shi sarki arab shuwa na lagos state alhaji isa said kafin nan ba sarkin al'ummar shuwa arab ne a jihar lagos ko me ke faruwa eh abin da ya faru da su biyu ne shi da jibrin yaya da shi kowane sudan arab shawa group to shi wancan din lokacin da mai girma ya ba su sun sa hannu takarda ina na takarda yanzu haka ina hannuna yau shekara kusa tara ba su zo su nade shi ba shi ce ba zai yarda bari bari sa mishi rawani to shine mai girma shawo borno tun da mutum ne har yanzu ba su nade shi ba sai taitun da ya bashi ya janye sarautan da ya bashi ice in je na da baba isa said shine sarki arab shuwa na lagos state sabon sarkin shuwa arab alhaji baba isa sa'id bayan bayyana farin cikinsa dangane da naɗin da aka yi masa kan wannan mukami ya yi alkawarin cewa zai yi da kowa domin kare mutuncin 'yan wannan kabila. alhamdulillah sai godiya na gode ma shi sarki mustapha da yana ne kuma na gode ma jama'a inda suna bayan shi sun ba sun ba shi goyon baya cewa ya naɗa ne kuma ya naɗa ne insha Allah ana zancen haɗa kan jama'ar al'ummar shiwa arab gaba ɗaya da ke jihar Lagos kana jin cewa kana kallon wani a matsayin aiki mai sauki zan yi shi insha Allah idan Allah ya yarda zan yi taro in kira su duk wanda Allah ya sa yana goye bayan mu zai zo gare mu duk wanda ya zo mana dan uwan mu wanda ya ya zuwa to abun ra'ayi ne ba a kawo mutum da dole amma dole za a yi babban taro duk arab wanda yana a lagos na san ƙarshe na yake sai in kira su in samu haɗin kai tare da su insha Allah babban abin da Najeriya ke bukata a yau shine zaman lafiya wace gudunmawa zaka bayar domin samar da zaman lafiya a Najeriya mm, alhamdulillah shi nake gaya maka na samu jama'a in na haɗa kan jama'a insha Allah zai musu nasiha inda ya kamata a zama mutum ɗaya mu yi tafiyan yara tafiyan mu ba bambanci ba walakanci insha Allah za mu samu zaman lafiya. An dai gudanar da wannan biki ne a gaban manyan baƙi da suka hada da Alhaji Abba Muhammad Umar wanda ya kasance ɗa ga mai martaba Shehun Borno ya kuma bayyana cewa Borno jiha ce ta kowa da kowa ciki kuwa har da 'yan kabilar tashuwa Arab. Farko dai ina so in yi godiya a Shehun Borno shine shugaban mutanen Borno duka na Najeriya da har na da wasu kasashen waje har Cameroon Chadi. da ya bada wa morewa shi sarki mustapha ya yi nadin wannan sarauta kaga borno aka ce ba kanuri daya ba ne borno dai ya kama daga kanan borno dai aka ce daga chadi niger mu akwai kanuri har a sudan da har central africa yanzu nadin wannan da aka yi nan shine kenan ya zama sultan a na arab shuwa arab na lagos duka sauraka ba karamin ta abin nan ba bane mukami ne ka bashi yanzu ya zama uban kowa sauraka duk wanda ba shau ne ya da shi ba mu dama yan borno muna da baya daga sarkin mu ba wani wanda zai ce mana wasu abu kanuri da shuwa da kowane kabila a borno dukan mu daya ne ba wani gidan da ba shuwa a ciki har gidan shehu har kakannin mu duka ni da kana gina mama shuwa ne saboda mun zama abu daya kabilar shuwa arab mazauna jihar Legas da ke kudu maso yammacin tarayyar Najeriya masu tarin yawa ne suka halarci wannan biki inda suka bayyana farin cikinsu jim kaɗan bayan naɗa sabon sarki Baba Isa Sa'id. sunana dungus ahmed farin ciki na ina farin ciki na yabe sarki mai mustafa da jama'ansa duka da kuma sarki isa da jama'ansa to allah ya ba mu zaman lafiya ah, sunana wakil jima'i Chari kai ga sabbin sai wannan wanda ya samu nasara allah ya ba mu nasara amma mun gode wani mun gode wani musamman godon ku dukkan suna na bi lal sarautar nan mun murna da shi kuma mun gode mishi sarki masafa da sarkin borno allah ba mu zama lafiya mun gode wannan wanda mu tare mishi allah ya kawo shi ko ma daurin kai ma allah ya sauke shi zo wajen mu mu hada sun tsaya ɗaya ne duk uban mu daya ba mun mu daya to sunana a jama mai narima yau farin ciki wanda muna ji wala ba mu yi zaton ba kuma duk shuwa arab ba su za nan ba wala mu yi farin ciki wanda suna in mun koma mun sun yi intanet walla suna yi farin ciki sosai kuwa har da wanda suna gida wanda sun tashi ba su tashi da barci ma suna jin uh, farin ciki. sarki sarauta ce amma yana buƙatar goyon bayan kowa da kowa kana da tabbacin cewa za ku ba shi goyon baya. walla muna da tabbati dare da rana tare da shi kuma in ya tashi mu sakan dare ma muna tashi duk tafiyan mu ɗaya na kakan mu ɗaya ne. A ƙarshen wannan biki, wazirin mai martaba Sarki Mustapha Muhammad Mai Kanuri, wato Alhaji Baba Talawa, ya ce wannan naɗi na ƙara tabbatar da cewa an aiwatar da umarnin mai martaba shehun borno ne. sarauta na yau zan ce an yi naɗi ne kuma zan iya ce kuma aiken shehu ne aka yi dalilin da ya sa a shehu na borno ya turo wa mai karuwa lagos state takarda a kan ya naɗe sultan isa zaid a matsayin shine sultan na shuwa arab gabada na lagos state amma in wanda ba da muna da sultan arab na shuwa arab guda biyu ne a lagos muna da group a da muna da group b group a wannan su sun ce shehu abin da ya ba su lokacin da ya dauke su a matsayin sultan na shuwa abin da shehu ya ce musu ya ce su an sare to mai kandurbe ne to shi ɗayan ya yarda mai kandurbe ya naɗa shi ɗayan kuma ya ce shi ba zai yarda mai kandurbe ya naɗe shi ba yau an yi wannan abin ya kai shekara hudu ko biyar dalilin da ya sa shehu borno ya cire shi sarautan ya ba shi takardansa na cirewa kuma takardan kuma an yi shi a hukumance ne ba wai a baki aka yi ba an ba kofi na takardan ss director na ss na lagos state an ba police commissioner lagos state an ba over of lagos akan kewa an rige an dakatar kuma an sallame shi a sultan jibriya mu saurare da kuma wannan muka kawo ƙarshen shirin namu a madadin ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin baki a ciki da kuma abokin aiki na abdulkarim ibrahim shikal da ya haɗa muna tattaunawar da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi da suka taimaka shirin ya zo muku ni muhammad salisu hamisu ke cewa da ku bisa lamu huta lafiya